بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد za mu tashi darasi na 92 a cikin karatunmu na maraƙi su'ud da sharhinsa nasrul wurud a yau biyar ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1444 wadda ta yi daidai da ɗaya ga watan goma shekara ta 2022 ta miladiya da za mu tashi sabon fasali shine al-mukhassis al na, al-mukhassis al dari na'am na'am eh, baiti ko 423 na'am bismillahir rahmanir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 al-munfasil wato abinda yake ba yake tafsisi na lafazi ami abinda yake wato kebantar da wato nafsi da yazo mai gamewa amma kuma wanda yake rabe yake da nassin ba tare take da nassin ba wancan wanda muka yi al-mukhassis al-muttasil wanda yake shi tare da nassin yake mm. ah, wannan kuwa munfasil ne al’infisal ɗin da ake nufi bi ma'ana al-munfasil anil lafzil am wanda yake mai rabuwa a rabe yake da shi lafazi ami wanda yake tafsisin nasa na shi ne waɗannan to su ne zai kawo su nan ya ce al-mukhassis a kaga sigar ifrad ne ko to bayan kuma ba guda ɗaya ba ne saboda haka dole a ɗauke shi a kan cewa yana nufin jins jinsin eh, jinsin muhassis al-munfasil to wanda yake karkashin jinsi kuma zaka samu anwa na'am wa sammi mustaqillahu munfasila lil hiss wal aql namahu al fudala na'am yace wa sammi mustaqillahu munfasila lil hiss wal aql namahu al fudala a wato ka ka bama ka ambaci wanda yake mustaqilli bi ma'ana wanda yake tsayuwa a ƙashin kansa shi kadai munfasila ka bashi ka ambace shi da cewa wannan shine al-mukhassis al-munfasil lil hissi wal aqli namahul fudala wato yana yana infisalin nasa lil hissi yana zuwa da abin da yake dalili na hissi na gani ko ji ko ɗanɗano ne wanda yake yake ne wanda yake a daga cikin waɗanda suke zamantowa mustaqilla din suke ya zamantowa al mufassil wato al-hissi wal aqli kuma yana afkuwa da hankali wato al mufassil wato lil aqli ya keɓanta ne saboda dalili na hankali wato dalili na hissi yana kawo ana yana kawo takhsisi haka zalika dalili na hankali yana kawo takhsisi na mahul fudala wato manyan malamai sun ɗaukaka wannan na'am هذا هو القسم wannan shine kaso na biyu daga kasa-kasan wato abubuwan da lafuzza da suke kawo taksisi shi ne almunfasil wato wanda yake rababbe wanda yake wanda yake a yake da lafazin da yake masa taksisi al-mu'allif ya yi ta'arifinsa ya bayyana ma'anarsa da cewa shi ne wanda yake mai tsayuwa da kashin kansa gabarin lafazi ami wato ya keɓanta daga lafazi an yi ba a haɗe yake da shi ba ai baya bukata domin ambatonsa ya zamanto an yi an gwama shi tare da lafazi ami wato baya bukatar ya zamanto ya haɗu da al'am kafin ya zamanto mai ya zamanto mukhassis to shi kuma kansa al-mukhassisul munfasil qisman kashi biyu ne lafzi wa ghairu lafzi akwai wanda yake na lafazi akwai wanda yake kuma ba na lafazi ba wa bada al-mu'allif bi ghairi lafzi to sai eh sai al-mu'allif ya fara da wanda yake ghairu lafzi ba na lafazi ba domin me liqillatihi saboda karancin sa bashi da yawa huwa at-takhsis bil hiss wal aqli shine guda biyu ne shi at takhsisu bil hiss wa at-takhsis bil aql ka kebance lafazi ami bil hiss da dalala ta hissi hmm? ga kuma a ka keɓance ka yi tafisi da dalala ta hankali faɗinsa da ya ce lilhissi wal aqli na mahul fudala ay al-fudala wal al-munfasila ila al wato su al-fudala masu malamai masu fifiko hmm. sun danganta wato sun danganta abin da yake yin taksisi wanda yake munfasil mai tsayuwa da kansa ilal hissi sun nasabta shi ya zuwa ga alhiss sai suka ce to haka suke cace su ce wannan mukhassis ne mai tsayuwa da kansa wanda yake afkuwa da dalalar da dalalar hissu ji wai me ya kamata a fassara hiss ne da hausa hai kuru-kuru ya kame da shi gani hmm? shi'uri to ai shi'uri larabci ne wanda kake shi'uri da shi eh ji eh to eh. gani ba ji ba ne aga su turawa su abin nan sensory suke cewa sensory eh sensory abin da ke kuma ya zuwa ga senses mm. alhawasul kam mm, five senses mm. hankalta na hankali ne jin eh za ka iya cewa kana jin zafi kana jin sanyi kana ji a kana jin kanshi eh to amma gani ya fitar da shi gani za ka iya cewa kana gani mm. babu kalma da ya gaskiya mm. wato duk mu ne muka yi sake wallahi ba mu tsawara hausar mu ba ta fuskar falsafa kuma saboda himmatuwar mu na soro sun himmatu da da ulum na shari'a din wadda take take kuma yawanci ya zuwa ga fikihu da kuma abin da ya danganci abin nan luga to ko lugar ma amma ko da ma fa ko da suna ko ba su cika yawan ba a cika yawan karatun littafan tasawuf ba yawanci a tsoro yawanci ɗan tasawuf da za a kai kamar ko ya kutatul farida ko wadda za ta yi tafa faɗan falalar tijjaniya hmm. amma irin littattafan kamar na falsafar tasawuf kamar irin littattafan ibn arabi ibn arabi fususul hikam da futuhatul makiya da ya kwashi duk wayannan wahdatul wujud din nasa hmm. waɗannan inda ana karanta su a tsoro to duk zaka samu wayannan ibarat amma kuma ba za ka rasa su wajen irin su ma Nasiru Kabara da su suna karanta duk da ba sa karantarwa amma suna karanta littafin so ba za ka rasa su ba su Ta ko al-ghazali falsafarsa ta tasawuf din a cikin ihya ulumuddin ba ta da yawa amma da ma ai falsafar tasawuf sai sai ibnu sai ibnu arabi a ba al-maliki ba ibnu arabi dai shi dai al-sufi ne shi ne ibnu arabi mara ma'rifa ibn al-arabi shine al-faqih al-qadi eh to ibn arabi al-haytami shine al-mutas shine as-sufi da eh shine mai kaga ai musulmin laraba turawan nan da da tun ina saurayi na ziyarce su ai sun fassara sun fassara fususul hikam seals of wisdom da futuhatul makkiya the meccan revelation da wannan wa yake da suna ma da ah, wa yake da suna wannan littafin sidi ali aljamar ga ta dai tun fassara to shi turanci saboda shagaltuwarsa da ilimin falsafa din shi sa za ka samu duk irin wa'annan ibara din ya fitar da su mm. a dama mana ai ba ai wannan ina maganar luga ne ba ina maganar abin da ke ciki ba ne wannan ai kufriyat duk su ne a ciki eh, harshen ake kallo wato ma'ana wannan abin da wato irin abubuwan da suke ciyar da luga gaba ulum ne mm, ulum ne mm, yanzu kaga kamar a man shi barnoma Allah ya kara masa lafiya yakan ce yake cewa da yawa shi yanda malamai suka yi wajen fassarar littattafai albarkar karatun soro wani lokaci sai ka ga wata kalmar hausar sokoto ita ta ba da ma'anarta sai su ɗauko ta wata hausar katsina mm. to wannan dikkar wajen zaben kalmomi kaga ai ilimi ne yasa saboda a cikin ba wai ba hira ce za ta kawo wannan ba ana kokari a fahim a kar a kusantar maka da ma'ani da ke cikin littattafai na ilimi da ibara wadda take kai a matsayinka na bahaushe za ka iya fahimtar ta kuma za ta ɗauki irin nauyin da take da shi a cikin hausa ɗin to wannan a inda a ce sauran ilimi ma waɗanda suke ulumun nazariya wanda suke kawai na irin a tunani khayal abstract thinking kamar da tura za su ce inda irin wannan su ma haka aka ana karanta su a so da haka da wannan malaman namu za su fito da wa'annan hmm, za su fito da su hmm. kaga ayi su larabawa saboda irin yadda suka hidimta ma ilimi din tunda aka zo aka samu malamai suka samu littafan da girikawa suka rubuta da greek suka mayar da shi larabci dukkan abin da ake ce ma a classics na greek waɗanda suke ainihin Sune turas na falsafal greek na aristotle da su pluto da sauransu da socrates duk suka fassara su zuwa larabci to Sune fa turawa su kuma suka zo daga larabci suka mayar da su latin ta haka ne har suka samu kaiwa suka cimma ainihin abubuwan falsafar da girkawa suka rubuta tun kafin musulunci ta wasu ɗan musulmi suka samu ba shi yasa ba yawanci yawanci kalmomin da suka ringa amfani da su asalin su na larabci ne hmm? aljebra hmm? abin nan algorithms hmm, hmm, da shi kansa alchemy alchemy ilmin alchemy ai chemistry daga alkimiya eh, suka ɗauko shi kalmomi da dama na turanci duk daga nan haka aka samu saboda to mu ma da hausa an shiga cikin irin waɗannan abubuwa ɗin da haka duk za kuma ɗaya daga cikin abin da larabawa suka yi ma lugar su gata shine majma'al lugha da suka yi wanda suke taro su eh, majmal buhusul lugawiya wanda suke fito da sababbin kalmomi eh, su fitar musu da ma'anoni mm. mu ma nan abin nan hausa department da sun ce za su fara yi a samu kalmomi na science mm. ai an ma fara na larabci an fara a wato mu'ujam ma nura lokacin da muke ma nura ya dan kokarin tattara nura abdullahi ya tattara kalmomin za a fara da alfazu shar'iyya tukuna irin yadda aka yi dan ya to a mayar da su a fitar musu a dan akwai mu'jam din na larabawa da suka yi da dukkan lafuzza waɗanda suke na shari'a da ake yawan amfani da su suka yi mu'jam haka kundi kato to sai a zo a zauna tare da su malaman department ɗin Hausa sai a fitar da su sai zamanto hidima yi mai ilimi a'a wai amfanin waɗannan shine mutane da za su yi fassara yanzu za ka fassara littafi na larabci zuwa hausa maimakon kawai ka ci bargatai kawai ka amfani da hausar da kake so ya samu wani standard fassara wanda za ta fitar da sabon eh. to alhissu <laughs> ji ko hmm. ji amma ba na sauraro ba ji na jiki wanda ake yinsa da wasitar a gaban nan guda biyar <laughs> alhawasul khamsa hmm. Hmm. na'am suna buga masa misali da faɗin Allah ta'ala tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tudammiru bi amri tana ruguza tana rusa tana halakar da dukkan komai da umarnin ubangijinta Iza. Faɗinsa jalla wa'ala da ya ce kulla shay'in. Wannan ya haɗa ƙasa, ya haɗa duwatsu, ya haɗa sama. Amma kuma ji na ido yana ganin cewar ga su waɗannan abubuwa ɗin ba a halakar da su ba a ruguza su ba a rusa su ba don haka wannan ya nuna kan cewa a tadmir haka a wato halakarwar ya keɓanta da banda waɗannan duwatsu da sama da ƙasa banda su amma kaga babu dalalar da zai nuna maka wannan a cikin ayar alhis shi ya nuna maka Idan ka ne zai nuna maka cewa an halakar da komai amma ana nufin komai dinnan ba wai komai bane am ne wanda yake bakin ala umumi am ne yuradu bihil khusus eh, to abin da ya bada ma'anar tafsirin shine alhis da sai ana ganin su kurukuri ba a dambara su ba mm. waɗansu daga cikin malamai kuma yace to wannan a taksif ne bil lafzi ba taksif ne bil hissi ba da faɗinsa Allah ta'ala bi amri rabbiha miro kulla shay'in bi amri rabbiha kowane abu da ya umarnin ubangijinsa ya rataye ubangijinka ya rataye da shi to saboda haka waɗanda sama da ƙasa da duwatsu ba umarci iska da ta yi tadmirinsa ba saboda haka ya zama to muttasil <laughs> to muttasil daga cikin anwa'ul muttasil din wanne ne daga ciki ina adatul istithna hmm mala anas ko kaban kabir eh ya zaka ce babu ya ce maka muttasil ne billah wani iri ne daga cikin anwa din ai kai dai mala hashimu da kace muttasila ce sai ka kawo daga ai mun yi al-mukhassasatul muttasila hmm? mun yi su Eh? ina ina adatul istithna hmm yufham da me za a fahimce shi wannan mukhassis muttasil din asifa ne sifa eh eh ya daga cikin kaidodin saboda a ah, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ai kulla shay'in ka'inin bi amri rabbiha ko mustaqirrin bi amri rabbiha saboda haka mukhassis ne al-muhassis din shine sifa ai dukkan abun amma an sifanta shi da cewa wanda umarnin ubangijinka ya rataye da shi ko wanda ya tabbata da umarnin ubangijinka na'am akhar lafzi. yana kuma ma da wani mukhassis din akhar wani mukhassis na daban shi ma kuma lafzi وهو تخصيص التدمير بما أتت عليه دون غيره شيني أكا لفظ تدمير إن da abin da iskar ta zo banda waninsa wanda aka ishara gare shi da sa ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karramin Eh, to amma wannan da wata ayar ne za ta yi taksisin nata amma ita waccan ayar tu damiru kulle shay'in da amri shi ne ya wannan kuma a cikin wannan ayar za a iya cewa shi wato a tadmir din an yi taksisinsa da cewa bima a alai ma ta zurumin shay'in a to shi a alaihi menene menene mawqi'in min al min shay'in atat alaihi jumla ce fa atat alaihi me matsayin jumlar fi mahalli nasbin maf'ulun bi na fa'ilin sa tazaru ai me fa'ilin me fa'ilin tazaru ya'udu ila madha arrih to ai ba ambace ta ba ana to zaka ce atat alaihi kuma ta zama maf'ulun bihi إيه؟ صفة نشيء أها أحسن نعتني نعتني من شيء أتت عليه والجملة الجملة من الفعل وفاعل آه، والجار والمجرور المتعلق به في محل جر آه، نعت لشيء صفة شيء إيه شيني وبعد المعرفة حال نعم to mun gama da almuhassisul munfasil al bilhis wannan misalin da ya kawo gashi nan ya kawo maka a misali amma a cikin misalin ya kawo al-iradat a kansa ya kawo iradat a kansa ban sani ba ko akwai wani misalin da yake yaslamu min al wano yaslamu za mu samu misali wanda yake yaslamu min al i'tirab sai kun bincika hawashi na dafan usul da su kawo muku watakila amma dai wannan dai shine dama ya shahara da suke buga misali da shi to dan miro kullu shi a cikin dukkan dafan usul shi suke kawo misalin sa at-takhsis bil hiss na'am na'am ji ba kullum an alaiha fannin kawai da akwai a gaba a to alaiha abinda za ka yi kasa ni? kullu man alaiha fan amma ko kaɗan ko ka ai ba istisna a kai ba bai shiga cikin mustasna ba ballantana kai istisna inta wannan mustaqil ne kawai da yake dalala akan baqa'un Allah jalla wa ala hmm, wanzuwarsa amma kullu man alaiha fan baqin ala umumihi amma kaga kullu shay'in halikun illa wajha to kaga wannan za a iya sifanta Allah da cewa shay'u ne tunda ya shiga ciki shi yasa yayi tafsirin yace illa wajha to shi eh, eh, kullu nafsin za'iqatul maut mm to to saboda haka shi ma abin nan a a amma amma annafs anan a'a ina zuwa annafs anan ya ke nufi da ita tunda annafs ai lafazi ne wanda yake mushtarak yana nufin da ma'ana annafsul mamfusa wadda take numfashi kuma yana da ma'anar ainin abu ko ainin abu nafsu shay eh ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik hmm? ai anan ba ana nufin annafsul mamfusa ba saboda haka kaga kullu man alaiha fan kullu nafsin za'iqatul maut shi ma baqin ala umumihi zaka dauki nafs din ana nufin annafsul mamfusa balantana saboda haka babu zancen ka ce tana buƙatar yi istitna'in Allah jalla wa'ala, tun da shi a ba shi da annafsul manfusa baya a da wannan na'am hmm. Eh. to akwai waɗansu tun da ya faɗa ai wannan yana da cikin ilimin gaib kasan ba duk waɗannan lafuzan bane suka kafa hujja da shi cewa alkhidr baya raye musamman imam al-bukhari ya kafa hujja da hadisin fa innahu ala ra'si mi'ati sana la yabqa ala wajhi al-ard mimman huwa alaiha al-an hmm? ya kafa hujja da wannan akan cewa al ba shi da rai baya nan wannan inna ala kulli shay'in qadir hmm. kulli shayin kabi mm. Ahmad da yake ayyukan da abubuwan da he cannot create a god like him a god is not created he cannot throw me out of his own kingdom again wannan za a wannan in za a yi akwai tafsir da za a yi amma bil aql ne Eh, bil aql eh, eh, ba bil his ba shine kan cewar ah, amma amma wannan zai koma ya zuwa ga falsafa ne shin alghairul mumkin, mumkin abinda yake ghairul mumkin Allah yana da iko a kansa ko ba shi da iko a kansa hmm? to bai zama to gairul mumkin ba kenan shi yasa ai malaman tafsiri wanda suka tasirantu da ilimin tauhidi in suka zo inna la ala kulli shay'in qadir daga min al-mumkinat sai su tafsirin su da al-mumkinat hmm. amma al-mustahil shi to ai amma ibn taymiya zai ce maka shi al-mustahil aslan laysa bi shay annahu la wujuda da babu shi da ka ba za a kira shi shay ba ممكن hmm. <laughs> babu shi ne bai ma zama shi ba na a kira shi <laughs> na'am <laughs> eh, a to ai akwai abin da yake yutasawwar fi filzihin amma kuma la haqiqata lahu fil khas amma akwai abin da yake hatta fi yi la yutasawwar kama aljam'u bayna az-ziddain a ce ga wani abu mawjud wa gairu mawjud fi nafsul al-waqt kaga la haqiqata lahu fi dhihn balantana ma ka same shi fil kharij akwai abin da yake kuma yana da haqiqa fi dhihn amma ba la wujuda lahu fil kharij na'am akwai kuma to wannan shine kashi na biyu na al-mukhaffif wanda yake mustaqil munfasil mai tsayuwa da kansa shine wanda yake waqi'un bil aqli wanda yake afkuwa da hankali kamar faɗin Allah ta'ala Allahu khaliqu kulli shay wannan ayar a wannan aya kenan to wannan hankali ya nuna kan cewa Allah bai shiga cikin wannan wannan umumi din ba tare da cewa lafazin ashay ana danganta shi zuwa ga Allah kama a faɗin Allah ta'ala halikun illa wajaha eh ka gani kullu shay'in ya hada hadda Allah shi yasa aka yi istithnayin Allah daga shi saboda haka ashe ana itlaqin sa a janibin Allah da kuma faɗin Allah ta'ala kul ayyu shay'in akbaru shahadatan qul ayyu shay'in akbaru shahadatan ka gani ayyu shay'in aka ce ka ganin ma an itlaqin shay'u akan Allah jalla wa ala ka karanta ayar har ƙarshen ta faɗinsa da ya alfudala wani an masa ƙasuru ne wato ba yi masa madda ba saboda zarurar alwazin wazin ɗin munfasila don ya dace da munfasila mm, na'am abinda ake nufi da shi al'usuliyun malaman usul su ne alfudala mm, su ne alfudala masu fata dare ba sa bacci suna tunani <laughs> <laughs> Eh, don haka haka ake rubuta waɗannan abubuwa mutum ya zauna kawai ya zurfafa tunani tunda zai fitar da abu ne wata natija ya fitar da shi daga babu eh, eh. a ah, to ai ka san da yake abu ne kuma suke yin sa ga bayan kyakkyawan niyya ga tanawur ga nuri sai da ibada ake yi mm, ga yawan zikiri ga yawan sallah mm. Mm. ibn rushd <laughs> eh kamar ka san su ba su ai abin nan ba su tsaya a cikin falsafa ba sun shiga cikin ba tsaya a kan usul ɗin ba sun tafi cikin ilahiyat eh, sun shiga cikin falsafar ilahiyat amma abinda dai zai kayatar da kai wato ba su zauna suna yin himaki cikin ashahawat ba hmm. akwai waɗansu sai su ɓata dare a cikin ashahawat kalle-kalle da jiye-jiye da zantuttuka hmm. barkatai duk da abubuwa na hawa. na jin daɗin shahawat to su ko waɗannan mm, su sun kyale shahawat ɗin sun tafi zuwa gajen alma'ani abinda yake na hankali abinda za ka zauna kai ta wasa kwakwalwa kan a tattunani a kansa <laughs> na'am Wa hadisa bi. والحديث hadisi أو بالحديث bi. To ka keɓance ka yi تخصيصي ka yi tafsirin littafin Allah wato dalalar da ta zo a cikin alkur'ani alfab da suka zo a cikin alkur'ani wal hadith ka yi tafsirin hadisi bihi ay bil mukhassis al muntas al munfasil din eh, wanda yake shine a cikin shine albihi din yana komawa zuwa ga al kitab wal hadith wato khassis kitab wal hadith bil kitab wal hadith wana khasis kitab khasis alkitab bilkitab wa khasis alkitab bilhadith wa khasis alhadith bilkitab wa khasis alhadith bilhadith mhm. aw bilhadith mutlaqan faltantabih ko kuma kayi takhsisi bilhadith da hadisi mutlaqan ba tare da wani kaidi ba wato wajen hadisin ba tare da kayyade ba hadisin mutawatir ne ko ahad ne eh. faltanta bi don haka ka faɗaka hmm. yana nufi wato ana tafsisi ana keɓance hukunci na littafin Allah da na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani hukuncin na littafin Allah da na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne mukhassis al-munfasil al Sani. Shi ne shine al-lafzi mun yi ghairu lafzi shine al-hiss wal to yanzu kuma sai mu zo al lafzi wanda yake na lafazi mhm. fasuwar tafsir bil nasli al mhm. munfasili mhm. surorin yin taksisi da nassi wanda yake mai tsayuwa da kan kansa guda hudu ne to zai gaya mana su yawa eh, to zai maimaita su alkitabu bil kitab alhadithu bil hadith الحديث بالكتاب الكتاب بالحديث tunda kai dama alqism al-aqliya haka abu biyu biyu sau biyu biyu sau biyu alkitab wal hadith kaga biyu ne can ma bangaren wajen tafsir din alkitab wal hadith ka buga biyu sau biyu sai ya zama hudu na'am domin al mai yin taksisi shine yace bismil fa'il wal mukhassasa da wanda ake masa taksisin da sunan maf'uli kowanne daga cikinsu yana kasancewa alkur'ani kuma yana kasancewa sunna sai ka buga to ka gani sai ka buga halaye biyu na al-mukhassis bil kasri da halaye biyu na al bil fathi sai su zamanto guda hudu biyu biyu hudu to yanzu zai kawo su guda hudu din na farkon su keɓancewar hukuncin littafin Allah da wata da littafin Allah kamar tafsirin faɗin Allah ta'ala walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ko haka aka ce wannan ina me yasa ake bukatar takhsis anan wannan mukhassis ne ko mukhassas ne مخصص ني مي فا باي مت تفسير سبودا المطلقه لفظي ني عام ما وجه عمومه الف واللام احسنت فتح الله عليك المحلى بالالف واللام من الفاظ الأموم تو ماشي to an keɓance shi bi ghairil hawamil banda waɗanda suke mata masu ciki saboda faɗinsa na Allah ta'ala an yaba'na hamlahunna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'na hamlahunna ma'abuta ciki ajalinsu na idda shine su sauke cikinsu kaga an keɓance su daga cikin su ba da ta koro za ba to kaga wannan shine al-mukhassis ita kuma waccan ayarwar wal ita ce al muhassasa mhm. mhm. haka nan ma kamar yadda ya keɓance wancan lafazin da waɗanda suke ba a yi dukuli da su ba da faɗin Allah ta'ala fama lakum hunna min idda mhm. sannan kuka sake su gabanin ku shafe su wato ku tare da su to babu idda gare ku a kansu to kaga su ba za su yi na ba an fitar da su kaga wannan ayar al-mutallaqa tarabbasu na bi ina aka yi mata tafsisi ta fuska biyu hmm. kuma kowanne tafsisul kitabi bil kitab ماشي asaniya na biyu نبيو kitabi الكتاب takhsisul kitabi bis sunna a keɓance hukuncin alqur'ani bis sunna da hadith kamar yadda aka yi tafsisi aka keɓance faɗin hukuncin da ke cikin faɗin Allah ta'ala wa uhilla lakum ma wara zalikum ka gani wa uhilla lakum ma wara a zalikum wannan wa uhilla lakum ma wara a zalikum an halatta muku abinda yake koma bayan wannan na daga cikin mata ko hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum aka fade su sai aka zo kuma aka ce wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtabu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin wa uhilla lakum ma wara'a zalikum wannan shine al mukhassas ko to ina wajhul umum a cikin wannan ma wara ma yana daga cikin yana daga cikin siyagul umum hmm. na'am to sai aka yi takhsisin wannan umumi da fadin sa sallallahu alaihi wasallam ba a auren mace akan a hada ta tare da gwaggwanta yar uwar mahaifinta aw khalata aw khalatiha ko yar uwar mahaifiyarta amma ya muke ce ma amma a Hausa ne Eh, inna ita ce eh, yar uwar yar uwar mahaifiya amma wannan kasan saboda platinci ya shigo cikin hausa ya eh. <laughs> gwalgwal yar uwar mahaifi ce ya kumbo matar mahaifi ce ko? ko? yar uwar mahaifiya matar mahaifi ce ya kuma ba za mu sa mana taharirin waɗannan lafazan abin nan mala abdullahi zai mana zai je mana hausan aran momi ne <laughs> eh? a samu biyu eh mala abdullahi ka samu mana don mu ji ta tsangaya sosai sai kuma malam da kai kuma ka samu mana don mu ji ta yan birni <laughs> <laughs> na'am to kun gani nan mai an samu tafsisul kitabi bis sunna na'am mhm. waka tafsisu kamar tafsisin faɗin Allah ta'ala yusikumullahu fi auladikum hmm. Allah ya yi muku wasiya fi auladikum cikin gado ah, da za a raba ma 'ya'yanku da hadisin eh, kafiri baya gadan musulmi kuma hakanan musulmi baya gadan kafiri hakanan ma kafiri baya gadan musulmi da kuma faɗinsa sallallahu alaihi wasallam ba a gadon mu abinda muka bar shi sadaka ne to kaga shi ma wannan kuma Allah fi auladikum ba za ta shiga ba saboda ka in shi'a abu za su kafa hujja da wannan akan cewa an zalunci Fatima an hana ta gadon mahaifinta ba hmm. <laughs> na'am kuma Allah fi auladikum auladikum aulad ismu jins ne mudafun ila amma wajhul umum shine al-aulad ismu jinsin jam'i sunan jinsi ne saboda haka dukkan dukkan yaya sun shiga ciki banto banda yayan annabawa banda kuma jirgin yaya wanda yake an samu bambancin addini na'am da kuma wannan la yarithul qatilu shay'a kaga shi ma zai fita daga cikin wannan shi ma haga shi ma an yi a hmm, ahsant na'am haga wannan yake nuna maka kan cewa nafsi ɗaya zai iya samun tafsis min idda tojo hmm. hmm, min idda tojo yanzu kamar wannan wal mutalla a a a na bi anfusihinna a'a harba ita na cikin ayar na'am mm. Mm. Mm. amma wannan da wani nafsi ne wace suna ce ta wace wace aya ce ta yi taksisinta yawa alkiyas ne bilkiyas ne ya su eh, eh, eh. fa alaihin na nisfu ma alal muhsanati min al azab ma ai wannan akan akan akan haddi ne to kai tafsisi da kai tafsisin haddi hmm. sai kuma ka dauko ka ce ina lafazin yayi tafsisin ah, idda ah, ah, yawa to shine to sai siyasi ne ba nasi bil qiyas Wai na ganin ne walladina yatawaffawna na wa ya azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashirin wa ashira. Hmm. to kaga shi kansu wannan a wannan ita kanta an yi a an yi tafsisin wa wulatul ahmali ajaluhunna an na hamlahun ta yi tafsisinta hmm. don alhamil ba za ta zauna ta ashirin wa ashira ba hmm. za ta yi abadal al-ajalai ne za ta yi na'am wanda ba tare da su ba ita ma wanda ba tare da su ba to ita kuma wannan wallazi ne ya tawaffawna minkum wa ya a zuwajen ita kuma ta yi taksisin fama alihin na min idda hmm. don wanda ba tare da ita ba za ta yi takaba hmm. eh inda takaba ce za ta yi ta samu idatu talak ce ba za ta yi ba amma za ta yi takaba don ta samu gado gata ma aka yi masa ba ta ci sadaki ba za ta mayar da rabin sadaki amma kuma za ta ci gado a gida tariyar a da ake nufi wannan na karbi na ambaci tariya ne ka dauke ta irin tariyar biki ma'almasis hmm? ko irha'u sutur akai shikenan ko irha'u sutur akai shikenan yazo ya dauke ta suka tafi hotel shikenan shine an yi samu dukuri hmm. na'am ta uku tafsirin sunnati bi tafisu sunnati bi sunna a keɓance hukuncin da ya zo da suna da sunna kamar tasisin faɗinsa sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da aka shayar da shi da ruwan sama akwai zakkarsa shine ushuri da faɗinsa sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna hamsati au suƙin sadaka babu zakka akan abin da yake bai kai wasu biyar ba to ina waje hutun taksis ma ma sakatun sama wannan ya haɗa dukkan alkafir wal qalil a'a ina rakira ai isbat ne me amma me wajhul umum din kira ce fi siyaqin nafi me ma wajhul umum ma din da aka ce ismul mawsul eh, min alfazil umum ma min alfazil umum to to fi ma ah, laysa fi ma duna khamsati awsuq wannan me ya fitar wani tafsisi yayi shi babu sadaka a kansa ko da an shayar da shi daga sama ne na'am mhm. arrabi'a na hudu keɓance sunna da littafin Allah jalla wa'ala da kamar keɓancewar a faɗinsa sallallahu alaihi wasallam ma'ubina min albahimati wa hiya hayya fahuwa duk abin da aka raba shi aka yanke aka yanko shi daga jikin dabba wahi hayya alhali tana da rai fahuwa huwa to shi wannan mushe ne wannan umumin sa kaga ya hada alwabar gashin raƙuni wasuf da gashin awaki washa'ar sha'ar da gashin ah, to za a ce gashin <laughs> za a ce gashin alade tun da shi ne mai sha'ar mm. eh, wadda dabba ce take da sha'ar hasuf ne gare ta hmm? akuya ce ko ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى ilahin wanne ya suke kawa wajen al'ashar al-ma'i shine awaki hmm, akuya Hmm, hmm. wa sha'ariha ay al-ma'i haka cewa abdullahi A ha aswafiha abdan tumakai tinkiya hmm, na'am al'aya karanta wannan aya har karshen ta to ka gani bi qaulihi ta'ala wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan ya sanya muku wato abin shimfiɗa daga aswafi hawa aubari hawa ash'ari to kaga wannan ya fitar da ma'ubina min ah, ma'ubina min al-bahimati wa hiya hayya fa huwa mayyit to banda waɗannan banda ash-sha'r wal wabar was-suf to kaga alqur'ani shi tafsirin sunna hmm. shi wannan ba mayyit bane kamar tafsisin faɗinsa sallallahu alaihi wasallam an umarce ni da na yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah wannan ya haɗa hadda ahlul kitab da faɗinsa Allah ta'ala hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun ka gani ba sai hatta ya qulu la ilaha illallah ba in suka ce za su biya jizya kenan sai a karba hmm. to gasuwar din nan guda hudu to na'am kuma ka sani cewa abin da yake tabbas ana keɓancewar hukunci al'am da abin da yake hukunci wanda yake keɓantacce daidai ne ko da shi lafazin na ami din shine ya gabata ko kuwa lafazi wanda yake alhas shine ya gabata ko kuma ma an jahilci halin ba a san wanne ne magabaci ba sabanin abu hanifa wanda yake cewa cewa al'am lafazi da ya zo daga baya to mai shafewar hukuncin alhas ne da kuma cewa idan aka jahilci tarihin wanne ne na amin wanne ne na khasi din kasa kaɓa duk sai su zube ba za a yi aiki da kowanne daga cikinsu ba wannan kuma riwaya ce daga ahmad kuma ka sani har wa yau ya halatta ka keɓance hukuncin Alƙur'ani da na suna almutawatira da akhbarul ahad hadisai waɗanda suke ahad domin shi taksis bayani ne والقطعي يبين bayyana من يبين المقصود من مقصود مقصود منه بالآحاد بالآحاد على al على التحقيق شي كوا القطعي لفظي wanda yake qat'i ne tabbatacce ne wajen wato wanda yake yankakke ne wajen tabbatarsa wato ana bayyana abun nufi da shi da lafazi wanda yake al-ahad ala tahqiq a bisa abin da yake tahqiqi kamar yadda zai zo lil mu'allif kamar yadda shi al mu'allif zai bayyana wannan a bai a cikin fadinsa eh, wa bayyana al eh, al-qasir min haifu sanad hmm. wato al al-qasir wanda yake takaitacce ta fuskar isnadi yana bayyana zuwa ƙarshen baitin hmm. lokaci ya ja ko dole sai dai mu tsaya a nan amma da mun kara wato to shi kenan ba komai sai mu tsaya insha Allah a anan wace hmm. hmm. fahuwa hmm. wato duk abin da aka yanke daga cikin dabba alhali tana da rai to shi wannan abin da aka yanke mushe ne mm. kamar yanzu a je a samu irin akuyan nan ta 'yan syria mai kitse a jelar sai a yanke jelar kitsan a ɗauka a zagon yadda shi a yi kakide da shi to wannan mushe ne ta kidan haramun ne to sai aka ce kaga ma ai ya hada komai na jikin dabbar hatta gashin ta ma in aka yanka ko buzun aka yanka da za a yi ba to sai ake tafsisin sa da alqur'ani tunda alqur'ani ya ce wallahu ja'ala lakum مما والله جعل لكم من مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا أبا يتوجه wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها wannan ja'ala ɗin ya nuna imtinani Allah ya sanya muku to ba zai yiwu Allah ya imtinani da abin da yake kuma haramun ba kaga ya nuna cewa da al'aubar alwabar da asuf da ash'ar wannan duk an yi wato duk sun halatta ba mm. a'a wato da akuya tana nan da rai sai a yanyanke gashin wannan gashin za a iya amfani da shi a yi saƙa ko amfani da shi a yi riga ko makamantan wannan a <laughs> san gara da kai wannan tambayar aka yi bayanin

eh mu dai da muke yankan kenan amma ban da haka su waɗanda ba sa yanka ai buzun ma sai ba sai an yanka ba za su yi <laughs> ta subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu